Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya barkanmu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiyya Haruna. Shirin namu na wannan mako zai yi duba ne kan makomar karatun yara ɗalibai da suka koma gida najeriya daga kasar sudan dalilin yaƙi da kasar ke fama da shi gwamnatin najeriya dai tana ci gaba da kwaso 'yan ƙasarta da yaƙin sudan ɗin ya ritsa da su a can kuma kaso mai yawa cikinsu na karatu ne a can wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar ya zanta da wasu daga cikin ɗaliban inda suka nuna fargaba kan makomar karatun nasu ga dai abinda muhammad abdulrahman lamin da ke karatun kimiyyar na'ura mai kwakwalwa ke cewa fargaba ta farko shine ita sudan kasashe rufaffiya wadda ba ta da alaka da kasashe a bangaren karatu misali yanzu kamar yakin da ya faru da 'yan uwanmu na ukraine da suka samu suka tsallaka hungary akwai kasashen da suka zo suka kamo su offer ta scholarship wanda za su dora karatunsu daga inda suka tsaya wasu sun karba wasu kuma sun da najeriya to ba kamar sudan ba sannan abu na biyu shine ta'alimul ali wato ministry of education ta can da ana yakin an dan taba ta to ba mu sani kuma a nan duk wani bako idan ya zo a nan ake ajiye document ɗinsa to ba mu sani ba idan mun zo document ɗin namu suna nan ko kuma ba sa nan sannan abu na uku shine ita jami'a jami'ar ƙasa da ƙasa ba ta Sudan ba ce. Shin idan sun gama an gama yakin wanda ya karbi ƙasar zai bari ta ci gaba a Sudan ko kuma ba zai bari ba. Fargaba ta hudu shine idan misali an gama yaki idan na koma zan iya sakin jikina ne karatu ba tare da na ji tsoron yau za a iya yaki ko gobe ba. Shi ma wannan fargaba ce. Sannan fargaba ta ƙarshe shine ba mu san adadin kwanakin da za a ɗauka ana yakin ba. Shine idan misali yaƙi bai tsaya ba gwamnati akwai wani abu da ta tanadar mana ko ba shi ne ba mu sani ba shi ma wannan shi ne ma babban fargaba idan ana ba a dina ba za mu zauna ne mu ci gaba da zaman jira ko kuma yaya muna da fata Allah ya zaba mana mafi alheri to ita ma dai Sa'adatu Sadiq Gombe ɗaliba ce da ke shekarar ƙarshe a karatun likita ga kuma abin da take shaida wa Muhammad Sani Abubakar. Mu ɗalibai ƙalubalen da za mu fuskanta shine tsayawar karatunmu saboda an dai fara yaƙi amma kuma ba mu san har yaushe ne wannan yaƙi zai zo ƙarshe ba so kaga ba mu san yaushe za mu je mu ci gaba da karatun mu ba kuma mu ma ɗalibai da muke matakin ƙarshe ya fi illa a gare mu akan wanda suke farko za su iya maybe su canja waje amma mu muna matakin ƙarshe kusan dole mutum sai ya samu ya ƙarasa a inda ya fara to shine muna roƙon gwamnatin Najeriya ko za ta taimaka mana wajen ganin ko an buɗe reshen makarantunmu a wannan ƙasa mun je mun ci gaba ko kuma za a iya yin karatu ta yanar gizo amma muna roƙon gwamnatin Najeriya yadda za a yi a duba a taimaka mana mu samu mu ƙarasa wannan karatu. To mai sauraro wannan matsala ta yaƙi da ta kunnowa ƙasar Sudan ta jefa iyayen ɗalibai da dama cikin firgici. baya ga lafiya da kuma rayukan 'ya'yansu a gefe guda kuma suna ta tunanin halin da makomar karatun 'ya'yan nasu ke ciki kamar yadda za ku ji daga bakin farfesa nafi'a abdu a babban abin da muke kira daga gwamnati shine lalle gwamnati ta gyara mana makarantunmu na najeriya ta gyara mana jami'o'inmu ta yadda za mu daina iban 'ya'yan muna kai su waje in dai har komai ya gyaru a Najeriya babu dalilin da zai sa iyaye su iban yara suna kai su kasar waje tabbas wannan shine babban dalilin da ya sa mutane suka iban 'ya'yan suna kai su kasar waje amma idan aka gyara mana jami'o'inmu aka daina yajin aiki aka samar da kayan aiki aka samar da kyakkyawan yanayi ga malaman jami'o'i babu wanda zai ɗauki dashi kai shi ƙasar waje sai dai idan kwas da yake so babu a Najeriya wannan shine babban kiran mu lallai abu na farko da zai kamata a da gaggawa a gyara mana jami'o'inmu da makarantunmu ta yadda duk abin da kake so za ka yi a Najeriya. Sannan wayannan yara da wannan rikici ritsa da su muna da gwamnatin tarayya a taimaka musu a sama musu gurabe a wasu jami'o'i a ƙasar nan kada a watsar da su a bar 'ya'yansu da wahala wasu yaran sun yi nisa wasu na aji uku wasu na aji hudu wasu ma suna fanaliya ne sun kusan gama ya kamata lallai gwamnati ta san matakin da za a ɗauka lallai taimaka musu domin su ƙarasa wannan karatu to shi ma dai Profesa Sadiq Abubakar Gombe uba ne da 'ya'yansa har biyu ke karatu a can kasar Sudan ɗin. ga kuma abin da yake shaida wa sashen hausa na rfa makoman ilimin yara da suka dawo daga sudan dole zai shafi harkokin iliminsu matuka to amma dai mafi sauki shine dole su makarancin da suke can muna sa ran su yi wani hubbasa ne da za su iya fara sadar da ci gaba da karatu ta yanar gizo kafin nan kuma su yi kokarin yunkurin sadarwa da gwamnatin tarayya ta najeriya yadda za a samar da gwamnati ta shigo tun da yaran nan 'ya'yan najeriya ne ɗaya daga cikin hakoki da ake tunani gwamnati za ta iya shigowa ta taimaka shi ne a tabbatar dukkansu wanda suke da karatu matakan karatunsu za a iya samar da yanayin da za su shiga jami'o'i a nan wanda suke so na su shiga jami'o'i na zaman kansu kamar na kuɗi za su iya wanda ake so kuma su shiga na gwamnatoci nan ma gwamnati ta sa hannu ta yi yadda za a yi sussurka su a cikin waɗannan jami'o'i don su zo su su yi ci gaba da karatun su su samu rauninsa duk da a lokacin da aka samu matsalar corona ba wani abu da ya canja kalandan tsarin karatu na sudan sun ci gaba da karatu ta yanan gizo lokuta lokuta suna zuwa waɗanda ya kamata a ce dole sai sun je asibiti sun yi mu'amala na kai tsaye da abubuwan kiwon lafiyan da sauransu da ya shafi mutane dole to nan aka yi ta yi to ina ga yanzu ma gwamnatin yana da kyau ta shigo a wannan din a samu wannan insha Allah aka samu wannan za a rage abubuwa da yawa da zai raunana al'amuran ilimin su ko ya shafi lokacin gama karatunsu tunda yanzu irin wasu suna da yara da suke shekaran karshe to dole irin waɗannan su ne muke tsammanin gwamnati ta shigo ta yi tare da makarantun da kuma mun san kansu to ya kamata 'yan basin najeriya ta ɗauki ainihin rekod su na kowanne menene wani karatu yake wani mataki yake wata jami'a yake to ina ga duk wannan su ne dai abin da muke tsammani shirin na ilimi hasken rayuwa ya kuma zanta da ƙwararre a ɓangaren ilimi wato dr faruk bibi faruk domin jin yaya masana ke kallon makomar ɗaliban najeriya da ma sauran ɗalibai da ke karatu a ƙasar ta sudan a shi karatu musamman na jami'a a gaskiya shi yasa dama ake cewa university karatu ne wanda ake tunanin dama za ka buɗe tunaninka da ƙwaƙwalwarka ka binciki duk abubuwan da suke duniya su zama abin da za ka iya nazari a kai abin da kake sha'awa a cikin waanda kake sha'awa kai saboda haka na farko dai babu wasu Uh, mahimman karatuttuka da ake a sudan wanda ba za a iya samun yasa a najeriya ba inda za a dan samu bambanci watakila dan lokacin da aka bata karatu zai dan yi tuntuɓe a wani lokaci ana iya ba da dama a ce duk wato jami'o'in ƙasa musamman na gwamnati su dan faɗaɗa su buɗa gurbi wa nan 'yan makaranta su samu wurin shiga su ci gaba da karatunsu saboda dai duk wanda yake aji daya a ko ina yake a duniya ana ganin aji ɗayan nan zai iya zama wato daidai to amma yanzu kuma tsarin ma da ake a najeriya tunda akwai makarantun biya da yawa na jami'o'i to ina ganin su ba zai musu wahala su rungumo nan ɗalibai ba a ci gaba da biyan abin da ake biya watakila ya ɗanfi na can watakila ya zama daidai da na can yara su samu su ci gaba da karatu su gama jami'a a dai irin wato darasi da ake yi ba wani haufi ko wani bambanci musamman ma wato karatu irin na likita wanda yanayin da za ka samu a sudan kusan daidai yake da yanayin da ake samu a najeriya za ka bana jin za a samu wata matsala da ta wuce a ɗan buɗa musu kawai a kuma rungumo su a ci gaba da tafiya da su allah kuma ya sauki hajiya sadiya umar faruk ita ce ministar jin kai a Najeriya. ga kuma abin da take cewa game da makomar karatun ɗaliban a bangaren gwamnati. An san akwai ɗalibai da dama a cikin waɗanda suka dawo mun ga abin da ya faru a Ukraine akwai wani tanadi na karatunsa da kuka yi saboda nan gaba? Kwarai da gaske akwai kuma za a bi a ga yanda akwai tanadi amma kuma ka san choice ne na uwaye da su kansu yaran zaɓi nasu ne insha Allah amma dai gwamnati za ta iyakacin kokarin da ta ga cewa ba su yi missing karatun nan nasu ba. To mai sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin kafatanin abokan aiki. Musamman Muhammad Sani Abubakar da ya tattaro mana sauti. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.